This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da shiga azumin watan Ramadana da fata an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko shugabanni a bangarori da dama na nahiyar turai sun sha alwashin tsayawa tare da ukraine bayan da ganawar shugaba amurka donald trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky a fadar white house ta rikide ta koma zazzafar musayar yawu a jiya juma'a inda trump ya kira zelensky da mara kunya shugaban kula da manufofin waje a kungiyar tarayyar turai kaja kalas ta ce lallai ya tabbata a fili cewa duniya mai walwala tana bukatar sabon shugaba ukraine turai ce kuma muna tare da ita a cewar wani sako da kalas ta wallafa a dandalin x shi ma shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya faɗa a wani sakon x cewa ukraine za ta iya dogara da jamus da kuma turai yayin da prime minister spain pedro sanchez shi ma wallafa wani sakon dandalin sada zumunta cewa ukraine spain za ta tsaya tare da ku shi ma shugaban faransa emmanuel macron ya biyo sawu inda ya faɗa wa manema labarai a ƙasar portugal cewa rasha ita ce azzaluma kuma ukraine ce ake zalunta sai dai ba dukkan shugabannin turai ne suka goyi bayan ukraine ba prime minister hungary victor orban wanda ya daɗe yana sukar taimakon soji da turai ke baiwa kiev ya wallafa sakon x cewa shugaba donald trump ka yi tsayin daka don kawo zaman lafiya ko da kuwa zai kasance mawuyaci ne ga fahimtar mutane da dama godiya gare ka shugaba Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a jiya Juma'a cewa Washington ta sanar da ƙungiyoyi da dama da ke karkashin Majalisar Dinkin Duniyar masu ayyukan jin kai da taimakon ci gaba a matakin ta na rage tallafin kuɗi wanda kuma ya ce zai haifar da babbar matsala ga marasa galihu a duniya. Kanye ya kira ga gwamnatin Trump da ta sauya tunaninta. idan har wannan rage tallafin ya tabbata zai addabi wannan duniya mai karancin lafiya da tsaro da kuma rashin makoma ta gari in ji guterres yana faɗa manema labarai a majalisar ɗinkin duniya ya ce rage taimako da tasirin amurka a fannin jin kai zai shafi muradun amurka a faɗin duniya ya kira ga sauran kasashe da suka sanar da rage tallafin jin kai da taimakon ci gaba a cikin wannan lokaci da su sauya tunani bayan sai nazari mai zurfi a shirye-shiryen amurka tana shirin kakaba harajin kashi 25 a kan motoci da ake shigowa da su kasar daga watan Afrilu shekarar 2025 yayin da wannan matakin ke auna motoci da ake shigowa da su amurka tana yiwuwa matakin zai shafi kasuwar motoci a najeriya wanda ke dogara da motocin da aka ɗan yi amfani da su da ake shiga da su amurka mutane da dama ne suke fargaban wannan ƙarin harajin zai sa farashin mota ya yi tashin gwauron zabi sai dai wasu kuma na mamakin hakan zai sa motoci da ake kirawa a amurka su yi sauki ga 'yan kasuwar najeriya masu hada-hadar shiga da motoci a najeriya ba su kadai ne lamarin ya shafa ba farashin mota a najeriya da ya ninka sau hudu a cikin shekaru biyu lamarin da ya sa mallakar mota ta zama da wahala ga mutane wasu 'yan najeriya da suka hada da emmanuel aaron da akin akin molayi da suke sayan motoci a amurka zuwa najeriya sun ce wannan karin harajin zai addabi farashin mota labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Batun lafiyan Papa Roma ya samu koma baya a jiya Juma'a yayin zamansa a asibitin Gameli na Roma inda ya shafe makonni biyu da suka gabata. Fadar Vatican ta ce wani keɓantaccen yanayin numfashi ya haifarwa da babban jagoran addinin mai shekaru 88 yana shakar amansa wanda ke buƙatar na'urar ba da oxygen ga marasa lafiya. francis ya kasance cikin hayyacinsa a wani lokaci kuma ya sami damar ba da haɗin kai wurin gyara shi don samun ya murmure fadar vatican ta ce fafaroma har yanzu yana sanin abubuwa da ke faruwa a kusa da shi a ƙarshe an fara binciken wani taro da majalisar ɗinkin duniya ta shirya akan fasahar harshe bayan da waɗanda suka shirya taron ba zato ba tsammani suka soke jawabin abdulwai ayub wani shahararren masanin harshe dan kabilar ogar kuma ɗan rajin kare haƙƙin bal'adama da zai yi an sanar da shi soke jawabin ne sa'o'i kalilan kafin ayyubu ya gabatar da jawabi a taron tattaunawa a ranar 25 labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba na mai karfafa maka bangiji ya zati na imani da kai kama zumin ga mun daki albarkacin ka da mu fara da bismillahi aka za mu ga karshe kuma da alhamdulillahi welcome the great man muna maka marhaba sharon ramadan welcome. The great man, Muna Makamara Bisharul Quran. ta salati yana cewa marhabi da zuwanka use of this year Ramadana. I dedicate myself to Almighty Allah. na so ta wuce na zo na dinga fama. Bari ka tashi nan da nan na dinga wala. Duk wannan wata mai albarka, albarkacin sa ka daure duka shaitanai fa. Mu sani fa, Allah ya mana wannan duka. Yanda zamu kokarta kara bautata masa. Ya Rabbi Allah. yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije yiwa masali yaro magana karkije karki banni da waye jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yana tashi lafiya Malama Grace na tashi lafiya lau. Na ce kin ji murya ta kasa eh, <laughs> Na ce na ce a shi ko da baba ko baba kenan zai je zai shiga studio na duba na duba. Ai babu babu wanda baya ji murya azumi kamar baba in gaya miki. Na ce kai ga ka da yawan azumi ka fi kowa azumi <laughs> amma amma kan na ce <laughs> ai shi da ka ce. tsibagiyar kan hanya eh to ai ranar ai ranar farko ce baba amma dai yau kowa ne azumi ɗaya tashi da shi amma kai ina ganin biyar ka ɗauka lokacin rana ɗaya biyar ka ɗauka <laughs> ya narke ya kwanta wa na gaba <laughs> ai kan yana <laughs> cin cin kai mm. na ce akwai abin da yake sa manya To, malama, malama, eh, Grace. ya azumi. To, alhamdulillah ke ga kuma an ce Allah ya kai mu shekara ta kai. Shekara ta kawo. Kin san rabon ganin baɗi sai mu rabu. <laughs> Kuwa haka ana ma magana. Gaskiya. Ai shi gashi nan muna da gaishe-gaishen eh, ta'aziya da yawa. Mm. Mutane waɗanda. Wallahi waɗanda Allah bai kaddara sun ga azumin na an yi na bare da su ba a eh, abin nan ba. Haka. Ko su waɗanda muka yi mana Allah Ya san wanda za kai da su. wallahi gaskiya haka ne to Allah Allah ya karbi ibada Allah kuma ya sa mu ga bayanta to amin sun ga kashin wani ga ranar sallah to amin sun mu amin to yau za mu fara da nan gaba kamar yadda muka saba zuwa karshen azumin za mu nemi mutane su masu sauraron mu ma abota wannan sashe su ma su aiko mana daga gaishe sallah da bakin su kamar yadda muka saba na da ai gaskiya haka ya kamata saboda haka to bari mu fara tsima masu wannan to na san yi da ai na ga yasa ka fara wake-waken ke san lokacin abu a yi shi eh, yanzu za mu sa waƙoƙi na gargaɗi ga mutane da sauransu haka ne eh, to kamar da ake faɗa kuma da kullum a nan ƙasashe kullum mukan yi matashi kan haka muna kuma bayyana mukan eh, ba da labarin haka da fatan ganin mu ma mutanen mu za su koyi da yadda akan yi a nan idan aka samu waɗansu hutun bukukuwa na bukukuwa na addini ne ko na al'ada ko ma ne ne ne farashin kayayyaki kowa ma ya samu ya saya to a wannan kuma eh, muna fata waɗanda masu hali baiwa mm. su ma za su yi amfani da wannan lokaci domin aikin da ina lada ko wallahi kan kowa na sun ladan wato Allah ya sa eh, za su tausaya ba talakawa banda wanda banda rahusa a kasuwa waɗanda kuma ba su da hali su ma su samu inda za su samu wannan taimako ga ah, masu hali ah, bai wata. jamila bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga yahaya madi dake ko dake ne na san yana allah ya sa haka sunan nan yake da kuma fa'iza sa'idu bisa aurensu da za a yi a asabar mai zuwa wato 28 kenan ga wannan wata na biyu a masallacin izala na daya da ke deba a jihar gombe to allah ya sa an yi adace allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare allah ya nuna mana ai yana da wayo eh, wannan ya ma din dab da azumi a lokacin azumi na'am to bari malama grace kuma mu mika sakon ta'aziyya ga abokin aikin mu muhammad hafiz baballe na nan sashi hausa na muryar amurka bisa ga rasuwar yayarsu wato hassana ado baballe wadda allah ya rasuwa a ranar alhamis a birnin kano najeriya muna kuma mika gaisuwar ta'aziyar mu zuwa ga iyaye da sauran dangi da yan uwa baki daya da fatan allah ya gafarta wa hassana kuma allah ya sa ta huta allah ya bada hakurin jure wannan rashin sai kuma wata ta'aziyar zuwa ga wato mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku da gwamnatin jihar sokoto da ma al'ummar jihar baki daya kan rasuwar dattijo malama grace mm. dallatin sokoto alhaji jibo dan malam wanda shi kuma Allah ya wa rasuwa da daddaren ranar Laraba a waye garin ranar Alhamis. Maza sun kwanta dama. A sosai ko don wato jigo ne a dallatun Sokoto jigo ne malama Grace wato mutane da yawa sun yi kukan rashin wannan bawa Allah. Shi ne uban kasar Sokoto ta kudu ce ko ta arewa. Muna fatan. Allah ya huta Allah kuma ya. To amin muna mika muna mika gaisuwar ta'aziyar mu ga wato dan uwa kuma abokin aiki ɗaya daga cikin 'ya'yansa hayatu jibo dallatu a tsohon ma'aikaci a gidan rediyon muryar najeriya wanda kuma yanzu yake gidan rediyon fm na alu ya gode a nan sokoto da sauran dangi baki daya tare da fatan allah ya gafartawa dallatun sokoto allah ya sa ya huta kuma allah ya ba da hakurin jure wannan rashi to amin sun bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce zuwa ga muhammad hayya da abdullahi foto da bala laba mai barcelona sai alhaji hamisu mai yadi da yahaya dano da salisu mai gidan mai da salisu na mai gidan mai biredi a jama'are sai matu direban keke da honorable madaki dabar to barin gaida kuma mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga abokai na mata shugaba laraba mai fura shugabar matan kungiyar zaɓi sonka da taimakon juna reshen jihar yobe sai kuma takwarata shugaba laraba mai abinci ita kuma tana shugaba shugabancin wannan kungiya reshen karamar hukumar fataskum da alhaji mumtari yarima sarkin telonin sarkin fika a fataskum sai kuma alhaji bradada galadiman hukuri da kuma alhaji hamisu mai kayan miya gashuwa sai alhaji gambaringin mai yankan farce da shugaba buba mai goro gashuwa da kuma abubakar kawo girgir da fatan an tashi lafiya to amin sun amin malama gares to bari kuma mu gaida wato dimbin masu sauraron mu da kuma wato tuntubar mu a kodon lokaci musamman idan muka bude layukan mu a shirin mu na dare inda muke bada damar ana bayyana ra'ayoyi wato ibrahim alaran daga cikon kaduna sai bello garba dinawa kala-kala dan jihar sokoto mazaunin kwara sai ambasada dan jimma dari-dari sai kuma umma malam ali shugaban muryar arewa dogon dutse a jamhuriyar nijar sai abdullahi adamu antau jihar jigawa sai ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi da bashir tela lafiyar bare-bare a jihar nasarawa sai alhaji sule bakin kasuwa gambaji azari ta jihar bauchi sai bala mai wankin hula wushishi a jihar neja sai garba injiniya dabci a jihar yobe da ali rafkana gashuwa babban auditan muryar talaka ta najeriya a karshe da bilyamin umar na kasari shugaban kungiyar ma'abota sauraron kafafen yada labarai ta jihar sokoto da fatan su sun waye garin wannan wata mai albarka na ramadan lafiya kuma za su yi hutun karshen mako lafiya. Yau amin sun Thank you. yau ma ka yi bako. Eh lalle yau ma mun yi bako malama ah! <laughs> Yau ah, muna muna muna fahariya da ganin yadda matasa suke tashe gaskiya eh, a fannonin fasaha irin ina abin tun da san da irin fasahar waka abu ce wadda ta takaita eh. za a ce ya ga mai akasari dattawa wasu sanannu ko shahararrun mutane to yau ma eh, ruka ya basha ita ce ta yi mana hira da wannan ah, matashi waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi na'am bari ya gabatar da kansa da kansa da farko dai sunana ishaq muhammad ji sky zamani daga sanda ka ji kana son ka fara wannan wato sana'a ta waka wasu irin matakai ka bi domin ka cimma burinka to alhamdulillahi har kullum lokacin da na ji ina son in fara harkar waka ina kwallon kafa ne domin ban taɓa tunanin mafarki na ma zai kai na a ce da abinci na a waka domin gaskiya ni ƙwallo ce ta. da ita na fara samun kuɗi da ita na fara abin da za a na a sha'awa ta a ji ana so na in ji daɗi to kuma lokaci ɗaya da na zo na ɗan yi difomin a bangaren kwallo sai na ɗauki size ɗin waka na fara waka saboda ta da abokanai mawaka da kuma wasu mutane da nake ma'amala da su tun kafin na fara na fara harkan waka a studiyon wani abokina ne ana ce mai nafi'u yan gidaje gidajen waka a garin kaduna to abokina ne sosai zan iya kiran ma shi ne mai gidan na tunda studiyansa ne kuma a karkashin sa nake kuma shi ne jagora yana nuna min wasu abubuwa domin waka ce ta kai ni studiyansa har muka saba da ne waka daya ya ji daɗin abin da na yi ni ma na ji daɗin abin da ya min har na koma ina zuwa studiyan da zama a fira a wasa da dariya har aka yi min rajista na zama ɗan kamfanin gidaje Fim and Sound Studio da ke garin Kaduna. To akwai kalubale da ake fuskanta daga wajen 'yan uwa da iyaye in za a shiga irin waɗannan sana'o'i wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen iyayenka? To alhamdulillahi gaskiya na fuskanci kalubale amma ba wanda ya dakatar da ni aiki na kunce sana'ata ba saboda na fara sana'ata ne da umarnin na. kowa na yana su babu wani wanda ya nuna bai san harkar waka ta sai dai kalubalen mutanen layi domin fa ba ma ni ba ba kuma wanda suka dade a ciki ba ko yau mutum zai fara waka to fa akwai isgilanci sai ka daure na farko ba za a danganta ka da kowa ba sai da wanda yake suna a wannan gabar in ka zo wuciya sai a ce sai kafuwa ne ko sai wani ba fa ka ake ba izgilanci ne ta fuskanci kalubale ta irin wannan domin akwai wani ban Allah ma da ba zan taba manta da shi ba nayi wata wakar aure yake cewa shi wannan wakar ko daga bacci ya tashi aka tashi shi zai iya yin ta to kin san ba abin da ba a rasa masoya yara suka tashi hai hai hai karya ne karya ne kamar ma za a yi faɗa da su a kai cikin ikon Allah sai Allah ya kawo wata rana na yi waƙar wani fim aka je aka kunna ta a gabansa sai ya ji waƙar ta yi mai daɗi wa'annan yaran da ake abin a gabansa sai suka ce sai yake ce musu to kun ji irin waƙoƙin da ake so ba irin wakar mai gidanku ba sai suka kwashe da dariya suka ce to kaga lokaci kenan yau Allah ya kawo yayi waka kaya ba baka san shi ba to na fuskanci irin wayannan abubuwan da sauransu to da da masu sauraro za mu so kaɗan rera mana wani daga cikin salon wakan da kake yi ban yi zato ba so za ya zama ajali ba sai ga shakan kaunar ki ya huzar da saraina To na sanyi na kaji bakon namu. To malama Grace lalle hakika da masu sauraron mu duk mun ji tashi gogorma kuma. ana burgi ana ana cashewa ana cashewa kwarai da gaske. <laughs> Gaskiya. To na sanyi na kana da labari ne. Oh. To na sanyi na yau wani gajeren labari zan baka. Labari ne na na wani barawo. To. barawo ya shiga gidan ki ce babbar bare ko babu biri wani ai to su ne barayin kasan <laughs> nan lata a a a a a malama grace malama grace da an ce da an ce barawo to ɗayan biyu ko dai babbar bare ko kuma ba gobiri waɗannan duk su ne barayin Najeriya. To a to ni dai a bakin ka aka ji ni dai kusa ba a bakin na sanya aka ji to ba ɗaya cikin biyu ba babbar bare ne ba ba fullatani bane ba ba wade ne kace eh, bagobiri to bagobiri to duk dai ga kunan guda uku jika inna wani mai sauraro ya yanke hukunci wane ne to aka ce aka ce wani barawo ne eh. ya tafi sata da eh. dare ashe gidan mai gidan yana da tabin hankali to to shikenan ya sallam ya sal ya ja jiki ya shiga salam salam salam salam ya ji sa'a ya dauki tv to to ashe shi mahaukacin na yana kwance yana gani to to da ya ya kyale shi ya dauki tibin ya fita mm. sai sai ya dauki eh, eh, ya fara bin shi da <laughs> gudu eh, yana bin shi da gudu barawa ya lura cewa mai gid ana bin shi sai ya hau gudu barawo na gudu mahaukaci na bin shi da gudu to da yake shi barawo yana dauke da tv eh. ya gaji yana haki in ya gaji ya fara haki ya fara haki sai shi ba barawo ya tsaya a shi mahaukaci shi ma ya tsaya shi ma yana haki eh. in barawo ya ci gaba da gudu shi ma ya bi shi da gudu in ya tsaya shi ma ya tsaya <laughs> to shi kenan can da barawo ya gaji da gudu sai ya eh. ce to kai ga kayanka sata ma an fasa sai barawo ya ce a'a sai mahaukacin ya ce a'a yo ai kai ne bin ka remote kamar je ka bin ka nake in baka remote bin ka nake in baka remote <laughs> ka dauki tv ba ka dauki remote ba <laughs> Sashen ne ba ke taimaka <laughs> kada je kallon TV ba remote. Ta yi ni ma malama gare ke tuna mi wani gajeren labarin irin wannan. Shi kuma wani bagobiri ne eh? sai ya haura gidan gidan iyayen gidajensa fulani sai ya yi <laughs> sata sai ya yi sata eh. to ba a ganshi ba shi wannan eh. a shi ba wanda ya ganshi sai ya sato saniya sani ya satu babban magana gobe gobe bagobiri da rigima <laughs> to a ba a gan ba sai biyo hanya sai da ya kawo inda ya san kamar ba a san sani ba sai kama tafiya shi tinkis tinkis yana tafiya to akwai wani mahaukaci shi kuma nan ne wurin zamansa sannan kin san kowane mahaukaci akwai ɗabi'a ko wata kalma da Allah zai sa ita ce kullum zaka eh. shi ne ma za a yi identify din shi da ita eh. to shi kalmar shi ɗaya ita ce kai dai mun ganka to ah. <laughs> oh, wannan magana ta zo kan gaba eh, sai kawai ko da bai sai mahaukacin nan kawai kai dai mun ganka to ya juya kalli mahaukaci kuma sai aka yi sa kawai sai mahaukaci ya kallo shi sai ce kai dai mun ganka shi kuma bai san mahaukaci ba shi bai san mahaukaci ba eh. kai dai mun ganka to koma dai wane ne ne eh an kalle shi an ce kai dai mun ga ya san bai da gaskiya yawa <laughs> ina ganin lalurar babu shi ai sai sani a ga shi <laughs> Allah eh. da ba masu abu sun sawu eh sawu suka suka kuma ta samu bola nan ta cinci wannan ta suka samu sani su suka dauka suka ci ba ce na ku kuma na gan <laughs> ku taimaka fulani bala nusa biyu da aka tilas mu jabarki na yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyi. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a sha ruwa lafiya. Na'am. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya. Kar da ke lashi idan kin mai